tarin arzikin da Allah ya azurta ƙasar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Irin tarin arzikin da ya azurta ƙasar Nijar. Mutane da dama ba su san cewa wannan ƙasa ta Nijar Allah ya mata arzikin da ba kowa ne ya san irin shi ba. Kaɗan daga cikin arzikin da ƙasar Nijar take da shi Shi ne kusan yake rike tarayyar turai ma'ana kasar france da duk masu kawance da ita sun dogara ne da kasar Nijar a wannan zamani Abinda allah ya ba kasar Nijar ya hada da babban abin da idon duniya ya tsole mutane shine uranium sannan suna da coal da gold da iron sannan da otin akwai phosphate akwai petroleum akwai mobi dorion akwai salt ma'ana gishiri kenan and the gas ponds. niger ta zamanto wacce tafi kowa girma a duniya wajen arzikin uranium wanda ake hada makamashin nukiliya da shi wanda ba a basu suna cire kayansu da kansu ba sai aka ga kasashen turai sun yi ta akan wannan abu kasar da tafi ko'ina morar wannan kasa ta Nijar shine Faransa, ta gina garinta da dogayen benaye da tituna da magudanar ruwa, amma sun bar Nijar a cikin wahala da talauci. Wanda da a ce za a bar musu arzikinsu, ƙasar Nijar za ta yi gogayya da manyan kasashe irin Faransa da Ingila, kai har ma da Rasha. Afirka dai Allah ya juye arzikinsa da dama a nan nahiyar ta Afirka. Sai dai ba kasafai 'yan afirkan suke morar wannan arzikin nasu ba a tattaunawarsa da aka yi da shi shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana cewa me yasa aka ce ba kwa sarrafa uranium da kanku sai ya kada da cewa su ba su da kudin da za su sarrafa wannan makamashi na nukiliya wannan ce ta sa suka gayyato turawa ko kuma in ce turawa suka zo suke iban arzikin yadda ya kamata domin a yadda aka ce an ce a cikin kashi 100 ba a ba wa ƙasar Nijar ɗin kashi uku a cikin arzikin da ake haƙowa daga ƙasarta. Wannan ce mutane da dama suke fusata wanda a kwanan nan akwai waɗanda suka yi wa jakadan Faransa a ƙasar Nijar ca suka masa tawaye a zanga-zanga sanda ya fitar da sanar cewa hatta ruwan sha ma tarayyar turai ce take basu. wannan ce ta sa mutanen suka yi fata-fata da shi daga baya fito ya bada haƙuri amma idan an ci gaba da irin wannan a yadda muke gani tashar shirye boka ta ce nan gaba ƙasar nijar za ta riƙe kanta da kanta ma'ana za ta hana turawa nan gaba iban mata arzikin uranium iya wannan mutane da suka sani shine tana da arzikin uranium wanda mutanen ƙasashen duniya turawa suka sa ido a kan shi amma da a ce za su mai da hankali wajen fidda man fetur ɗinsu da sauran irin arzikin da Allah ya ba su na gwal da gwal da coal da ayon da sauran sitin ana ganin ƙasar Nijar za ta canja daga yanzu zuwa shekara kamar goma mai zuwa ƙasar Nijar dai ta samu shugabannin ƙasa na mulkin soja da ma farar hula wanda kowa ya yi iyayensa wanda shugaban da ya shuɗe ya sama musu man fetur a ƙasar wanda a yanzu da shi suke alfahari amma waɗansu suna kokawa dangane da tsadar da man fetur ɗin yake allah ya albarkaci ƙasar nijar da arziki kala-kala kama da raƙuma nonon raƙumi da dai sauransu kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce sai mu haɗu a bidiyon mu na gaba mu